I understand my country very well, having gone to school in the northernmost part of the country, um, a place called Sokoto, largely um, Muslim, different weather, different culture, and I come from the southernmost part of the country called Port Harcourt. Wani sashe kenan daga cikin muryar marigayi Herbert Wigwe da ke yawo a shafin sada zumunta na TikTok inda yake bayani akan darasin rayuwa da ya samu duba da cewa ya fito ne daga kudancin najeriya a fatakot kuma ya yi karatu a yankin arewacin najeriya a sokoto abin da ya ce ya ba shi damar hulɗayya da jama'a da koyon ɗabi'u da al'adu daban-daban. Ɗaya daga cikin abokan karatun Mustahabat wanda ɗan asalin jihar Sokoto ne Ma'azu Ahmadu Suka ya yi tsokaci akan haɗuwar su a kwalejin gwamnatin tarayya ta Sokoto. Habat Wigwe ɗan ajimu ne kuma house ɗaya muke Ethiop House wanda aka mayar Rima House yanzu a lokacin da muka shigo federal government college uh, 1976 muka shiga form 1 da shi muka shiga form 1 to amma 1979 muna maganan shiga aji hudu kenan sai ya yi transferring ya koma federal government college wari can ne ya karasa studies din shi to Herbert Wigwe mutum ne wanda yake shiru-shiru kuma mutum ne mai fara'a sosai mai tsabta kuma duk shekarun nan da suka wuce habatu eh, siffa shi bata canza ba wannan lamarin shi ya kara nunawa a fili irin muhimmancin da ke ga waɗannan makarantu na haɗin kan 'yan najeriya kamar yadda shugaban kwamitin amintattu da ƙungiyar tsoffin ɗalibai ta kwalejin gwamnatin tarayya da ke sakkwato hassan mahamman macido ke cewa kafin wannan ɗan kudu na shakkun shi zo arewa Ɗan arewa na shakkun ya je kudu amma yanzu duk wanda ya yi waɗannan makarantun ne wallahi ina tabbata ma ba dai a shi labari ba sai dai shi ya zama ya ba da labarin irin haba-haba da kuma irin kyakkyawan halaye da suka kawo mai kyakkyawan fahimta ta yadda zai duk inda ya zauna a ƙasar nan zai cewa gida ce gare shi. Duba da kyakkyawar shaida da wasu daga cikin abokan karatun shugaban bankin na Access suka bayar akan rayuwarsa to koya suka ji da rashin nasa ma'azu suka yana mai cewa. Gaskiya rasuwar Wigwe ya taɓa ni kwarai da gaske duk da yake muna yara da muka rabu kasan akwai wasu mutane waɗanda uh, impact ɗinsu ko komin nisansu rayuwarsu tana tana resonating da mutane shi kuwa hassan muhammad macido ya bayyana cewa kimanin sati ɗaya ko sati biyu kafin rasuwar shi akwai wani tsokaci da yi da kira ga mutane da cewa a ɗauki rayuwa ba bakin komai ba wanda bai da wannan cikakka natsuwa da sani ya kamata ba zai kalama irin waɗannan ba don haka gaskiya ina mai kyakkyawar shaida bisa ga irin waɗannan kalamai da kuma ni kai na hulɗa yadda shiga tsakanin da shi a halin da ake ciki dai an buɗe rajistar yin ta'aziyyar marigayen a bankunan access inda jama'a ke zuwa suna sa hannu domin yin ta'aziyyar Habad Wigwe da matarsa da ɗansa tare da wasu mutane uku sun rasu ne a cewar wata jarida ta US Today ranar Juma'a tara ga watan Fabrairu a wani hadarin jirgin saman helicopter a yankin hamadar kudancin California. Tuni dai da jama'a suka fara ta'aziyar rashin marigayin ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kamar yadda jaridar ta US Today ta wallafa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.